وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وانا ابني ne kowane uzuri ne zai kange mu daga alhali ya shiryar da mu zuwa ga mafi daidaiton tafarki mafi bayyana wallahi za mu yi haƙuri a kan cutarwar da kuke yi mana da ƙaryatawa da isgilanci kuma da Allah shi kaɗai ya wajaba mumine su dogara a cikin dukan al'amuransu.